أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين أنا مسلمي مزاد ماتا سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun kasance muna zance kan abin da ya danganci abin tambaya wani lokaci ne ake itikafi lokacin itikafi hakikatan itikafi bai da lokaci mutum za ka yi a cikin shekara kowane lokaci kake so ka shiga itikafi kaya ka shiga itikafi amma kamar da muka yi zance kada ya yi gaza kwana uku shiga itikafi mutum ya saura cikin masallaci har kwana uku ta wannan itikafin mai shi ya inganta amma mafifici lokaci na itikafi shine watan nan mai albarka watan ramadana balle ma goman karshen watan ramadan lokaci kenan da ya fi a yi itikafi bayan haka tambaya da za mu kuma yi ina ake itikafi yin itikafi a ɗaya a cikin wannan masallatayya da za mu ambata in mutum ya yi itikafi a ɗaya a cikin wannan masallatayya babu shakka ya itikafinsa ya inganta na farko masallacin nan na ka'aba masjidil haram ubangijin allah ya kara ma wannan bagire girma da daukaka bayan haka masallacin nan na ma'aiki salawatullahi wa salamu alai wa alihi Allah ya kara ma wannan manzo eh, girma da daukaka ya masa salati da alayensa baki daya wannan masallaci mai albarka inda manzon Allah ke kwance bagire kenan na biyu da ake itikafi wurin sa'an nan masallaci na uku masallacin nan na kufa sa'an nan masallaci na hudu masallacin nan a basra a kasan nan ta iraki itikafi a wani wayan nan masallatayya guda hudu idan ya kasance masallacin juma'a na gari ne in mutum ya itikafi wurin da kwadayin cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai karbi wannan itikafi nasa babu laifi amma sauran masallatayya na unguwa yin itikafi a cikinsu bai inganta ba a garin da yake ko mu ce a statin da yake ko birnin da yake akwai masallatayya ta juma'a guda biyu kowanne mutum ya nufi ya itikafi a ciki itikafinsa ya inganta amma nan kada mu manta yau juma'a da ake yi khususan a afirka hakikatan ya saba ma shari'a ta musulunci za ka ga sau dewa mutum mazhabin da yake bi ma limamin wannan mazhabi bai yadda ko ra'ayinsa na fikihu bai yi ɗaiɗe da wannan masallatayya da ake sallan juma'a a cikinsu da shi ba abin tambaya nan shi ne mutum bai sani ba wanda suke bude wayannan masallatayya na juma'a mai za su ce ma Allah subhanahu wa ta'ala a ran tashin kiyama in Allah ya tambaye su Sumawa za su tambaya kamar da muka yi bayani tsakanin juma'a da juma'a akwai fasila da masafa da ya kamata mai kasance tsakanin juma'a da juma'a wurin kilomita biyar da muka yi zance amma yau ka samu ga juma'a nan bayan wannan juma'a ga wani juma'a wala Allah tsakaninsu ko tafiyan mita da rima bai kai ba taki da rima bai kai akan aka izan aka samu cikin gari akwai masallatai ya juma'a guda biyu da wayannan sharuta kowanne mutum ya yi sallah eh, ya yi itikafi a ciki babu laifi shin mutum ya yi itikafi a gidansa ko wani dan masallaci da ya bude ko husainiya da ake raya lamarin alilbait salamullahi alaihim ciki a'a in mutum ya yi itikafi a wannan bagiran itikafinsa bai inganta ba sa'an nan mutum da za ka yi itikafi ya kamata ka yi itikafi a cikin masallaci ɗaya ba kai ka fara itikafi a cikin wannan masallacin kashe gari ka bar wannan masallacin ka je wani masallaci daban a a cikin masallaci ɗaya ake itikafi Izan ka yi itikafi a cikin masallaci masallatayya guda biyu to ka bai inganta ba idan mutum yana itikafi sai wani sababi ya faru da ya hana shi ya cika itikafinsa a cikin wannan masallaci to itikafinsa ya bata kana cikin masallaci kana itikafi sai masallacin masalan ya rushe ko wani abu ya faru ko aka ce ku bar masallacin wani abu da ya faru sababi to itikafin mutum ya bata tunda dai yi zance kan mutum ya bar masallaci izan ya bar masallaci itikafinsa ya bata a nan za mu doko wannan zance mu yi shin akwai abin da zai mai zai zo mutum ya bar masallaci itikafinsa bai bata ba babu shakka mutum da ke cikin hali na itikafi bai halasta ba ya fita cikin masallaci sai dai a wannan huskoki da za mu yi bayaninsu na farko ya zama na sababin fitansa cikin masallaci ya fita ne domin ya je me ya ba da shaida yani abu ne ya faru shi ne shaidan wannan lamari alkali na neman wanda zai yi shaida to musulunci ya ba shi inci ya fita a masallaci ya je me ya yi shaida ya dawo sa'an nan huska ta biyu da yake mutum an ba shi incin da zai bar masallaci zai fita cikin masallaci alhali yana cikin itikafi shi ne mai idan zai fita ya raka jana'iza zai fita domin me ya je ya yi tarayya a cikin mai jana'izan da za a yi amma ba kowane jana'iza ba jana'izan da yake wannan mamacin yana da dantaka da shi wannan ke da itikafi yake cikin itikafi hal zai kai daraja da yake izan bai yi tarayya da mutane a cikin wannan jana'izan da za yi ba a mai wayewan wayannan mutane da zangon da suke rayuwa ciki za duba wannan abin wani aibi ne ala sabilil misal mutum ne surukinsa ya kwan babu yana cikin itikafi idan ba gan shi wurin ba wala Allah shi wannan surukin eh, wannan da ke cikin itikafi yana auren mai babban ‘yar wannan mamacin idan ba gan shi wurin jana'iza ba masalan malami ne ko shahararre ne an san shi idan ba gan shi wurin jana'iza ba kowa zai tambaya a ce ai yana itikafi za a ce ah to me yasa ba zai fita ya zo ba mutane za a yi magana a wayewan mutane mutum irinsa bai kamata a ce surukinsa ya rasu ko kaninsa ya rasu bi me bai zo wurin jana'iza ba to a nan musulunci ya ba shi mai incin ya fita ya je tarayya a cikin mai wannan jana'izan da za yi huska ta uku ya zama ne fitansa ya fita ne saboda wayansu ayyuka da suke lalura ne imma a wayewan mutane a urfin mutane suna ga wannan lalura ne ya fita ko a'a shari'a ma ta ba shi incin fita saboda wannan lalura sawa'an wannan lalura ya danganci lamari ne na duniya ko na kiyama ko wata maslaha ke cikin wannan aikin to Eh, shari'a nan ya ba mutum dama ya fita a cikin masallaci alhali yana cikin itikafi sa'an nan bayan haka idan mutum wanne yake yana cikin itikafi sai samu kansa a cikin hali na janaba saboda mai yayi wankan janaba wajibi ne ya fita cikin masallaci domin ya je ya yi wankan janaba Izan kuwa bai fita cikin masallaci ya je ya yi wankan janaba bai saura zamne to itikafinsa ya bata shin wanda ke cikin itikafi sai e a cikin wannan huskoki da muka ambata ya kama ya fita ya fitansa zai kasance shin zai fita ne je ya sake yana abin da kamar sauran mutanen da yake ba su cikin itikafi suke ko a'a fitansa yana da haddi kuma in ya fita akwai ababen da ya kamata ya kiyaye jawabi shine awalan fitansa yana da haddi kuma akwai wasu lamurra da yake wajibi ne ya kiyaye su izan ya fita na farko lamari na farko shine mai fitansa kada mai je ya fita ya wuce haddi na dalura masalan izan bukata ko jana'izan da zai je mai yayi tarayya a ciki in ya kai kawai rabin awa zai yi to yi rabin awan nan ya dawo kai je zamna wurin awa ɗaya ko awa biyu ko awa uku ana zuwa ana gaishe shi ana menene mikdarin daluran nan kawai shi zai je mai yayi ya dawo sa'an nan abin da ya kamata ya kiyaye na biyu, lokacin da ya fita kada ya ta tafiya a cikin mai inuwa, bal an so mutlakan kada ya zamna a cikin mai inuwa, sai dai mai da larura bal zama ma ya zamna ma ya zamna ko ba cikin inuwa ba, an ki wannan in ba da larura ba. akan ihtiyati wanne yake wajibi wannan ke cikin wannan mutum da ke cikin itikafi ya fita ya kamata ya zabi mafi kusanci a cikin mai hanyar da zai bi wato kaman zai bar cikin masallaci ya je gidansu saboda lalura ta duba wani hanya ne fi kusa da masallaci sai bi wannan hanya wa akan ihtiyati wanne yake wajibi kenan bayan haka izan mutum da ke cikin itikafi saboda lalura ya fita cikin mai masallaci ya je ya jima ya jima ya jima ya jima hal izan aka tambayi mutanen da ke tare da shi cikin itikafi tare ko aka tambayi urfi na shari'a shin wai na itikafi za ce a'a wannan ai wanda ke itikafi bai fita ya je jima haka to anan izan ya aikata wannan aiki wato ya je ya jima hal huska da yanayi na itikafi ko mu ce ya fita cikin yanayi na itikafi to nan itikafinsa ya bata bayan haka izan mutum akan mai mantuwa ya fita cikin masallaci alhali yana cikin itikafi to itikafinsa bai bata ba amma wajibi ne ya dawo masallacin da sauri ya dawo a masallaci in insha Allah lokacinmu ya ida a sabon saduwa in Allah ya soya da za mu yi zance a kan me mu yi zance cewa mai itikafi ya kamata mai yi azumi to za mu yi zance a kan azumi da kuma neman izini a wayansu mutane da za su shiga cikin itikafi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu